بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atil ashariyya wanda abul hasan ali al-maliki al-shazili ya rubuta fi mazhabil imam malik bin anas rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala idan ba manta ba a darasin mu wanda ya gabata mun fara bayani dangane da abin da ya shafi jinin haila wanda yake fitowa mata bisa al'ada kamar yadda Allah ya halitta musu malamai da yawa sun yi bayanin cewa wannan jini na al'ada mafiya yawa kwanakin da yake yi shine abin da aka samu a cikin hadisi kwanaki shida ko bakwai amma ga masabar malikiya sun ce jinin al'ada na ainihin haila kwanaki goma sha biyar yake yi bai wuce haka idan ya wuce haka ya zama jinin ciwo mafi karanci fa sun ce bai da mafi karancin kwanaki sai dai fitowa in ya fito sau daya to wannan zai iya amsa sunan jinin haila tunda akwai alamu waɗanda suke bayyana yayin da jinin al'ada ta haila wato jinin al'ada na haila zai fita ko ciwon da yake yi wa mata ko kuma karnin da yake yi ko kuma rikidewansa duk waɗannan suna daga cikin alamu da suke gwada cewa wannan jini ne na ainihin al'ada sai dai kuma akwai waɗansu alamu guda biyu waɗanda ta hanyar su ake gane wannan jini na al'ada ya ɗauke shi ya sama ce faslon fasali na musamman wale tsohori alamata ne tsarki yana da alamu guda biyu wato tsarkin jinin al'ada na mata jinin haila yana da alamu guda biyu alama ta farko aljuhuku shine bushewa inda jinin yake fita idan ya bushe su mata sun sani to wannan alama ce ta cewa wannan jini ya dauke sai wani jikon kuma wa huwa an turkila maratu khirqatan fi farqiha shine mace ta shigar da kyalle a inda jinin yake fita wa takruja jafatan lokacin da ta fitar da wannan kyalle sai kasance ya fita a bushe laisa alaiha Kai min Damin, babu wani abu na jini a ciki kamar yanzu a ce tisho ko wani abu makamacin wannan wanda ba zai cutar ba to sai su yi amfani da ki don su gane cewa su dada tabbatarwa cewa wannan wuri ya bushe to idan an ga wannan alama ta ainihin aljiko bushewa to hakika jinin al'ada na haila ya ɗauke ta yi shirin wanka sannan na biyu walƙasatul bai ba sai wani ruwa wanda yake fari amma ba fari sol kamar yadda ka sani ba ba hiya ma'un abu yadda raƙiƙun ruwa ne wanda yake wato kamar a ce bakin ruwa wanda yake raƙiƙun marar kauri ya ati fi akirin haibai wanda yana zuwa a ƙarshen jinin al'ada jinin al'ada na haila kama ilkasati kamar ainihin ruwan kabaiwa wahiya aljiyar wato ruwan da ya ɗan jirkita kaɗan amma dai ba jirkita da yawa ba to wannan ma alama ce wanda take nuna cewa jinin al'ada na ainihin haila wato ya ɗauke wai amace kuma wasu malamai ma suka ce wala kasatu aflagu lil mu'tada wannan fitan farin ruwan shi ya fi ga wanda ta saba jinin al'ada saboda haka matan da suka saba yi sun sani to idan wannan ruwa ya bayyana to hakika sarki ya tabbata abinda ya rage sai a nemi ruwan wanka fa idza ra'at al-jufufa awwalan idan wanda ta saba al'ada ta ga bushewan waje babu alaman jini intazarat al-qassata li akhir al-waqt al-muqtar to sai ta jira farin ruwan nan a ƙarshen lokaci na muktari saboda haka ba za ta bari lokacin muktari na sallah ya fita ba nan gaba zai mana bayani lokaci na muktari da lokacin lalura ga ainihin kowace sallan farilla domin kowace sallah ta farilla daga cikin salloli guda biyar din nan suna da lokacai kowace tana da lokaci guda biyu akwai lokacin muktari akwai lokaci na lalura sannan na ukun ne lokacin biya da yake shi yana da yawa game idan lokacin lalura ya fita lokacin biya kuma har illa ma kyau Allah ne har aje lahira to shi yasa ba sai an ambace shi ba kana je lahira ko har ayi tashin kiyama ko har mutum ya mutu shine wannan kenan wa amal mubtada'atu amma kun ga matan da ta fara jinin al'ada sabuwar shiga falatan tadirul kasa ita kan ba za ta jira wannan farin ruwan ba idan ta ga alaman bushewa komi ya ɗauke babu jini-jini to lalle wannan jinin haila ya ɗauke sai maganan wanka idan ra'atil juhufa awwala idan ta ga bushewan wajen da farkon al'amari sannan kuma ga ainihin umurni. ko kuma ka'ida da malam zai ambata mana a nan wa alal mar'ati an tantazira tuhuraha wajibi ne akan mace ta dubi tsarkinta inda naumi wa inda salati subuhi a wannan lokacin guda biyu lokacin bacci da lokacin sallan asuba me yasa za ta duba lokacin da za ta kwanta bacci me yasa za ta duba da asuba wafin hannu nake so su bani bayani malam murtala to yau na tambayi malamin shi ma ya bada eh o malam kabiru zai bayani to shi ma ya yi kwana mace idan za ta kwanta bacci A akwai wani mai gida ta nan da zai magana bismillah tarbe nawa ne za ta kwanta bacci ehe tarbe nawa ko goma saura ko goma ehe Eh. to idan ya dauke yaya za a yi kafin ta kwanta to dole ne ta yi wanka kafin ta kwanta shi yasa nake son kotun hannun su yi magana yan kuma za a samu wani mai karambani bismillah mai eh, bismillah ha za ko dattijo ya ci eh idan mace tana jinin al'ada wanda ta ga alamu kaman cewa abin ya tura to idan za ta kwanta bacci sai ta duba idan jinin ya dauke to wannan ya gwada cewa za ta yi sallar magariba da isha'i amma ba lalle ka yi a lokacin ba kuma ba lalle ka yi wanka ba domin idan mace tana jinin al'ada ba za ta yi bacci ba baccinta haramun ne duk kwanakin da suka wuce take ta bacci me yasa take bacci ba ta yi wanka ba dalilin da yasa da kace za ta yi wanka na sake maka tambaya za ta iya kwanciya haka ta yi baccinta sai dai kuma kowa ya sani ko mijinta yana kusa da ita bai sai ya sadu da ita ba tun da bata yi wanka ba amma inda za ta yi wankan to kuma ka ga yi maganar sallan magariba da isha'i ai ba zai wa ce ta kwanta ta yi bacci sai can dare ya tsala sannan ta taki ta yi wanka ta ce za ta yi su a lokacin ba ina fata an gane amma dai idan tabbas jini ya ɗauke yayin da za ta kwanta to an san mace da lalaci ba lalle ta yi wanka ba tana iya kwanciyar ta haka tana lokacin da ta taki to ta sani idan ta yi wanka akwai sallar magariba da isha'i a kanta saboda mai saboda jininta ya ɗauke kafin lokutan su ko lokutan su ya fita kafin su zamo biya wannan shine zance mafi inganci ina ba ta gari to shi idan ta duba ta ga mai dauke ba sai ta kwanta binta da ta tashi sai ta duba sai ta ga ya dauke to sai a duba a gani lokacin da ta tashi din nan wani lokaci ta tashi don ba mamaki wata idan ta kwanta ba za ta tashi ba sai bayan an yi kiran sallah na biyu kiran sallan asuba na biyu to da ta tashi sai ta ga ya dauke to dole ne ta biya sallan magariba da isha'i wato ya dauke kenan kafin alfijir babu tabba. sai yasa aka ce kafin ta yi baccin ta duba wannan shine yake da tabba. amma idan ta ga jinin bai dauke ba to shi kenan sallan magariba da isha'i babu su idan ta tashi da asuba lokacin alfijir ya keto to babu maganan sallan magariba da isha'i amma idan ta tashi alfijir bai keto ba wannan muna magana ne a kan fikihu na ainihin ulama ko fukaha da ta taki saura kiris alfijir ya bayyana sai kuma ta duba ta ga jinin ya dauke da wasu malamai suka ce za ta yi magariba da isha'i wasu suka ce za ta duba yawan raka'o'in kafin ta yi tsarki ta yi wanka ta zo ta yi sallah idan za a samu raka'a hudu za ta yi magariba da isha'i idan ba za a samu raka'a hudu ba to sallan isha'i za ta biya dalilin da yasa aka ce idan za ta samu raka'a hudu za ta yi magariba da isha'i saboda sallan magariba idan an yi uku saura daya sallan isha'i za a yi raka'a daya sai alfijir ya fito to idan lokaci bai fita ba ka zo ka samu sallah kowace sallah ce kai raka'a guda sannan sai lokaci ya fita to abin da ake kyauta zato a wajen Allah wato ka samu sallah a lokacin ta bai zango biya ina ba ta gani to haka hukuncin yake da ainihin bayyana fitowar rana ga sallan asuba da faduwar rana ga sallan azhar da lasa wa hadith wala haraj sauran bayani kuma in mutum ya je ya zauna sai ya kare yi kansa na'am wa yamna ulhaidu as-salata tofa mala yace jinin haila yana hana sallah mace in tana jinin haila ba ta sallah in ta yi sallah ma shirme ne ba ta sallah wa sauma ba ta azumi in ta yi azumi ma shirme ne wa talaka kuma ba a sake ta to inda ake samun sabani kenan akwai sabani akan wannan domin duk da aka yi wa mace tana cikin jini jinin haila to an yi sakin bidiya sakin bidiya ya yi ko bai yi ba wasu suka ce ya yi wasu suka ce bai yi ba wanda suka ce bai yi ba suka ce tun da an ce murhu falyura ji'iha sai masa umarni ya mayar da ita ko da yake a wannan kuma ai da ba ta fita ba da ba za a mayar da ita ba ko ba ka bane to shi yasa muke hadawa da luga saboda ni a fahimta ta yanka sake matarka tana cikin jinin al'ada saki yayi kar ma ka zo kana wani kewaye kewaye kar ka bata lokacin ka ka bata mun lokaci eh wani ya je yayi sai daga ba kuma sai ya ce ai wallahi malami kafin na abun nan sai aka ce ma tana cikin jinin al'ada ina ka sake eh na sake to ka so eh wallahi maganin irin waɗannan mutane ke ya ji ya tattambayi fatawa ya ji to an ruɗa ki kai ne ma bai damu da kai ba ba don yaki da rigima ba da ba zai zo ya same ka ba to mutumin da ya kunna rigima wa kansa sai ya zo kuma ka fitar da ki daga cikin rigima faman ku je lahira ana ta jayayya duk wanda ya sake matarsa tana jinin al'ada ya yi sakin bidiya kuma ni ina goyon bayan malaman da suke cewa saki ya yi gobe ba za ka tsara ba eh. wa matsal mutafi da shafan takardar alkur'ani mun faɗi sabanin malamai dangane da wato da wanda yake da janaba ya taba alkur'ani to irin wannan sabanin fahimta aka samu akan mace mai jinin al'ada saboda ko wanda yake zamowa dole sai ta tafi qur'ani tunda idan mace tana jinin al'ada ba za ta tafi makaranta ba kenan matan aure ba za ta je islamiyya ba wata jininta yana kwana shida ko bakwai sai ta ta zama ba za ta je islamiyya ba karatu kuwa idan ba a yinsa koyaushe tafiya zai yi ko yanzu wannan karatun da muke yi wayo muke muku ko ku ɗauka ko kar ku ɗauka muna muna da zama ne yi shi ne daɗin abin yanzu an gana karatu ko mutum ɗaya ne mutum zai karatunsa saboda zai taimake ai karka waiwayi cewa wai sai mutane sun taru da yawa ai karka yadda da wannan kai ta yi kawai kuma ana yi ana maimaitawa to don haka idan mace tana jinin al'ada kuma tana islamiyya to maganar daukan qur'ani da sauran littafai malamai da dama sun tafi akan cewa tunda haka Allah ya daura muku wannan ba zai hana su daukawa ba a ta masallaci ma yanzu kamar islamiyyan mata na nan ai anan cikin masallaci suke da yawa daga cikin su a cikin masallaci suke to kawai abin da ba a bukata kine wanda jinin ta yake bata waje sai ta san yadda za ta yi kundugu mai kyau amma za ta zo masallaci ta zauna yi karatu ta kama hanya ta tafi abinta wannan babu matsala to balle kuma a ce ga yara 'yan mata duk wanda yake da hankali ko wanda ya gane za ga yana da 'yan mata a gidansa suna zuwa islamiyya ko ba ka bane kuma yan mata ma sun fi hadda ta ga samarin nan sai ya hula eh amma mata sun fi su hadda duk islamiyyar da kaje za a yaye ɗalibai waɗanda yake mahaddatan ƙur'ani za su samu mata sun fi yawa maza sun bata a ribibi wannan fa tun kafin su fara cafane to yan sun fara cafane kuma ya za su yi da karatun ya kuwa halari zai yi wahala ya zauna Allah kyauta to mata suna hadda suna cikin jinin al'ada sai a ce ba za su ɗauki alkur'ani ba ga sabon malikiya ba za su taɓa ƙur'ani ba to amma kuma babu dalili cikin ƙur'ani ko hadisi kamar yadda malamai suka yi bayan. wannan shi ne idan an gane wannan sai matsala ta gaba wa ƙira'at alkur'ani da karatun alkur'ani don akwai bambanci tsakanin ɗaukan ƙur'ani da karanta Kur'ani. wanda ta haddace za ta iya karantawa daga bakara hannati wasu malamai ga masabar malikiya suka ce in tana cikin jinin al'ada bai halatta ta karanta ba amma dai wal mashuru annaha taqra'ul qur'ana fi ghayri al imam bahram yace zance mafi shahara inda ta haddace tana cikin jinin al'ada to tana iya karanta tun daga bakar hannun eh tun da wannan da ka kawai za ta karanta wa dukhulal masjidi da shigan masallaci wanda mun yi bayani a can baya walwata eh, shigan masallaci akwai hadisin da aka ce mazalla Allah ce ni ba zan halatta masallaci ga mai janaba da mai haila ba a can baya mun karanta ko amma malamai suka ce hadisin bai inganta ba na والوطأ في الفرج wa ba'dahu qabla قبل bil ma'a mutum ya sadu da iyalinsa a lokacin da suke cikin jinin al'ada wannan haramun ne wannan kan babu zafani duk wanda ya sadu da iyalinsa tana cikin jinin al'ada ya yi babban laifi musamman masu sabon aure yana da kyau a rinka yin musu wa'azi su tsoraci Allah don ka saba wa Allah ne karshe za ta cakka maka wuka ko ta sa maka maganin kashe bera tun da kai ma beran ne Allah baraka wa ta'ala ya ambata cikin alkur'ani wato aya sukutun sahabbai sun zo sun tambaya annabi dangane da mace lokacin da take al'ada aka ce kai muku bayani kul huwa adab wa tadhilu nisa nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yahurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin saboda haka yin suna jinin al'ada ku ne tsanci wajen ma bai hana ka kai wasa da matarka amma dai saduwa wannan haramun ne to haka ma idan jinin ya ɗauke kafin ta yi wanka haramun ne a fasu da ita eh da wasu suna ce an yi taimama fa tun da nemi ruwa rasa sai aka yi taimama taimama ya ɗauke wannan jinin al'ada kamar yadda yan mutum yana da janaba ya taimama taimaman nan ta ɗauke masa komi da komi har lokacin da zai samu ruwa wanne ne ba wanne ne ba eh mu na yi tambaya ko ba gane tambayin ba ko da yake wani ya ce a idan ba ta samu ruwan wanka ba mai jinin al'ada wanda ya dauke, sai ta yi taimama to mijinta ba zai sadu da ita ba mai eh, waye ce a ba ba mu amsa ya kake gwadawa kamar mutum ya abin nan a'a sai ka bar shi ya gwada da don zan tambayi hujja ne eh don zan tambayi hujja ne ko kuma kai da ka gwada sai in ce ka kawo hujja eh to wannan kenan sai faslun sai takaitaccen fasali wanda yake rakiya ma wancan annifasu jinin haihuwa huwa damu al-kharij wani jini ne wanda yake fita min alqubuli ta gaban mace bi sababil wilada saboda haihuwa gaira za'idin ala 60 yawma shi kuma ga masabar malikiya baya wuce kwanaki 60 sai dai kuma waɗansu na sosai abinda suka gwada kwanaki 40 to gaskiya akwai sabani tsakanin malamai jinin haihuwa kwana 40 ne ko 60 wasu zan ce hadisin ummu salama radiyallahu anha da waɗansu asa abinda suke nunawa shine matan wancan bangare ba su cika wuce kwanaki arba'in ba saboda haka akwai bangaren da za a samu mata su wuce kwanaki arba'in yasa masabar malikiya suka dauki maganan kwanaki 60 amma jumhurul ulama sai suka tafi akan kwana nawa kwanaki 40 kuma ko mu anan idan ka samu mace ta haiku ta kai kwana sittin tana zubar da jini akwai matsala saboda kwanakin yayi yawa wata ma kwana goma ko kwana ashirin ko kafin ta kai haka yakan dauke balle ma akwai magungunan da suke sha in dai jinin ba zai tsaya ya zama musu cuta ba in zai nade ya fita ta wata hanya malamai sun ce babu matsala abinda ake gudu ya sha magani kuma jinin ya zauna dalilin da ya sa ake shan ruwan zafi kenan saboda jinin ya daɗa narkewa ya fita dalilin da ya sa ake kan kunun salala kenan domin saboda jinin ya fita ina kazan kunun salala imrana kenan matan ka nawa to kai na kusa da shi wane ne kunun salala kunun zamiya shine kunun salala ina ji a wajen aikin kuna ana kai muku nunzamiya kuna ga yake nan kai da kake kallo da, wane ne kunun salala kai wane ne salala kunun magani saboda ana bayarwa da adali kana ji ana fala ana ce a hada da salala a yi salala shi yasa kai barin tambaye ka kunun salala da mai da mai eto eh, da yake kai ma dan wana ne a kauye ka tashi mala yakubu kunun salala sai an samu karuwa na haihuwa ke salala bai da kauri da shi da kunun tsamiya wanne fi kauri iliwa ne kai wato akwai yake to zure mata sun san salala kunun tsaya abin nan kunun kanwa fa Eh, da shi da kunun tsamiya wanda ya fi kauri eh ko za abin da za idan mutum ba yanzu da mata ne ake tambaya su za su yi bayani kai da za ka je ka ko kanwa ne ma za a ce maka za a yi kunun kanwa za ka je ka sayo kanwa ka yi mai ne ka zo kai za ka zo na kitin din ne Eh, kama dai san da idan yaye mata suna yin abinci mutum yana zaune a wajen duk abin da ake yi ko magani ne ko magani ne aka yi sai an diba maka sai dai in ka sha ji babu daɗi to gobe an yi ba za ka zauna ba eh abin da za a iyayenmu mata suke mana ke. saboda yaro akwai bala'in kwanayi yana ganin ana yin abu zai zauna a wajen don an yi sai a ɗiba masa da muna ganin ana ɗebo ganye iri-iri za a yi a ɗiba mana a sa wake a sa abin nan kawai akwai wata mata yi ta yin ta ɗebo shi waka ba ta wankewa ya eh, girgije shi kawai take a cikin ruwa domin mun ɗauka ga ganye wala-wala eh, sai da muka taba muka ce kai aka ce ai magani ne wannan muka ce ai mun koshi ta ce sai kun sha ai sai kun sha ai tun da na zuba muku sai kun sha to kuma shi kenan tun daga nan sai muka saba za ka komi ɗacin abin nan gwate wanda aka yi na na menene na fada na shiwaka komi ɗacinsa za mu sha amma banda magani ɗaci don rago kuma in ka ji za ka ji ɗacinsu daban-daban ne wannan na kawo wani bayani ne amma dai kunun tsamiya ya fi rashin kauri gaskiya saboda kunun salala shi bai cika da uwa sosai ba haka suke yin sa amma shi ma yana da kauri sannan wanda ya fi shi kauri shine kunun kanwa eh wannan shi ne haka suka raba sunayen to idan suna amfani da irin wannan kun san jinin da ya dan tsaya bai fito ba zafi ya kan saki sai ya fito gaba daya shi yasa yake cewa mace ta ci abinci sosai yanzu abin da ake bada wato bayani shine ta ci abinci sosai ko irin wannan a ce milo da madara idan ka sayo mata ba zai sati ba ta cika cikinta ta takure shi to wannan jini zai fito karfi da yake. amma in ba ta ci ta ƙoshi ba maimakon yajin nan da ake bunkawa a da wanda yana da illa yana da illa amma ta haɗa shayinta mai kauri ka ji jiki na sati biyu yau gaga wannan za ta samu lafiya wannan kuma wannan jini ya eh, insha Allah ta'ala zai fita ba zai cutar da ita ba amma idan ta yi sakaci bayan an yi kwanaki ashirin ko talatin kuma sai ga jini ya sake dawowa ta ji asibiti a ce ai akwai sauran jini ne a cikin cikinta sai ya zama illa Allah ya kyauta to wani muka dauka kwanaki arba'in ko kuma sittin kwana arba'in tunda ba su cika wuce hakan nan ba na'am fala tastaghfiru wato idan ta je kwanaki 60 ga masabar malikiya wannan ba a sauraro walansu kuma suka ce falatar tashiru don haka aka kawo shi wato ana nufin idan bai dauke ba to ba a jirasa inda mace ta saba ga lokacin da yake daukewa, sai bai dauke ba ya wuce to an samu matsala ba za a yi sauraro na kwana uku ba kamar yadda ake yajinin al'ada na haila wa hukumu damin nifasi fi ma yamna'uhu hukuncin jinin haihuwa cikin abin da yake hanawa wa da al-ghusla da hukuncin wanka bayan ya dauke hukumu damil haidi mutlaka hukuncin jinin al'ada ne yake wallahu alam saboda haka da aka yi bayani a baya na hukunce hukunce shine akan wannan to idan ya kasance mace ta haihu sai kuma jini ko kwalli ɗaya ba jinin da ya zuba eh babu jinin da ya zuba mai hukuncinsa eh, kun san jinin baki yake fito da yaron baya abin da yake fito da yaron daban ne ita ta haiku ba ta da jinin haikuwa kwata-kwata saboda tsaban karama eh misali kenan za ta yi wanka ko ba za ta yi ba saboda me za ta yi wanka saboda ɗan da ta haifa hujja waye bala na ɗauka kai da ana yin wanka saboda fitan jini ne ko saboda fitan ɗa saboda fitan ɗa to inda haka ne karka jira jinin ya ɗauke mana in ɗaya ya riga ya fito haka yanke cibinsa ta yi wanka mana saboda haka ana wanka ne saboda fitan jini wannan shine zance mafi inganci inda hatta ta haihu ba ta da jini kwata-kwata babu jini to babu wanka ta sha eh na nawa ne oh aka yi operation aka tire Eh, in aka cire an cire ɗan kenan nan ma ya babu jini za ta yi jini daga baya in dai ta yi jini fi kenan ba ta yi jini ba kaga babu maganan ka sai ta ji da maganan jinya eh? eh don saboda ai operation ana yi ta ciki ne jinin da ya fita don an tsaga cikin ta an fitar da ɗa ba wannan jini yake magana ba tun da ya bai fita mata inda ya saba fita ba za su haihu babu ya hmm, yi hmm. eh, shi ne a yi ai da ba a iya samun ba za a faɗi hukuncin ba ya za a ce saboda karama akan haifi mutum da kaciya waye masa kaciyar akan haifin mutum da haƙwara wai fitar da haƙorin yasa yana kuka sai a ga haƙwara wasu sai ta ce cafi wannan akwai aiki eh. don ana kyautar zaton duk wanda yake kara guda a ciki inda ya ke kara guda ya wuce to wani yana da kwari sai kaza ya fito da alamun haƙwara eh. lokacin da ake baki nono kawai in abin ya sai ya ciza shi yasa mata sukan gane in ya ciza su kuma dukan yaran suke kuma an da ke shi sai ya sake a ke tsoho ta haifa amma dai abin da aka fi sani shine al'adar Allah a bayan ƙasa wato mace in ta haifu jini yana zuba amma an samu jini bai zuba ba kaga hukunci bai kama ta sai dai kawai a yi mata tsafta a tsaftace mata wannan wannan shine albabu sani fi sala sai babi na biyu dangane da abin da ya shafi sallah kun ga mun yi babi na farko akan abin da ya shafi tsarki wanda shafi wajen 62 yana bayani akan tsarki to sai babin sallah wa hiya ahadu arkanil islamil khamsi wato sallah ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar allati buniya alaiha wanda aka gina musulunci a Da aka gina musulunci a kai. min saboda shi malam haka ya fassara ko zaman lokaci buniyar islamu ala kamsin a an gina musulunci akan abu guda biyar sai a ce a ba a kai ba sai a ce an gina musulunci da abu guda biyar sai kuma lokaci na fahimtar bambancin yare ne kawai eh nan an ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar idan babu waɗannan abubuwa guda biyar din nan ai musulunci ya samu targaje. musulunci ina zai zauna ai ba yanda zai zauna sannan in babu kafa guda ɗaya ko guda biyu bai da illa yana da illa dama abin haka yake shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad wato bawan Allah ne manzonsa ne bai kame salati da tsayar da sallah wa ita'iz zakati da bayar da zakka wa sawmi ramadana da azumin watan ramadan wa hajji baitillahi alharam da ziyartar ɗakin Allah mai daraja liman istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu dama rukunan musulunci kenan guda biyu wa salatu azamuha ba'da ne. lallai sallah ita ce mafi girma bayan ainihin ah, shaidan nan guda biyu wato daga tauhidi sai sallah mana kama ha kada kama din duk wanda ya tsaya da sallah to hakika ya tsaya da addini wa man tarakaha faqad taraka din duk wanda ya bar sallah ya ya bar addini dan mutum zai zo yana azumi tsakaninsa da ubangijinsa lokacin da yake shiga bayan gida wani yana bin sa ne ko matarsa ba ta bin sa in ga dama an kaje bayan gida kana azumi sai ka kwankwali ruwa kuma ka fito ka ce kana azumi dole mutane su yadda kaga tsakaninka da ubangijinka kenan sannan musamman a halin yanzu mutum yana da dukiya yana fita zakka ba za ka sani ba saboda yana tsoron idan ya fito fili ya gwada to an dinga kai masa farmaki kenan to zai fitar da zakkansa a ɓoye babu wanda ya sani kaga tsakaninsa da ubangijinsa sannan kuma da yake ana ribibin tafiya a aikin haji wani ma da kake ganin sa kake raina ki kana ganin sa alarme saboda tsaban talauci sai ka ji an ce maka ai zai tafi aikin haji ka dube shi sama da kasa sai eh, zai tafi aikin haji ba mamaki yana da dukiyan shi ya je ya biya kudin kujera da kansa miliyan ɗaya da rabi kuma zai je ya dawo ba tare da wata matsala ba wani kuma kyauta aka baki. In in yace zai sayar ma kujerar ba za ta sayu ba in bai je ba ya yi hasara in ya je kuma an takura ki to sai ya je ya dawo alhajin ke kenan to ai kaga tafiyar da aikin haji ai tsakaninsa da ubangijinsa ne tunda baka san abin da ya mallaka ba to shi yasa ake cewa abin da yake tabbatar da musulunci a fili sallah ko kalmar shahada ma lokacin da mutum zai kalmar shahada kana ina ba lalle ne ka ji kalmar shahadarsa ba wani za ku zauna da shi har ku gama zaman ba za ka ji la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ba ko da ko miƙa zai yi ko tashi zai ko zama zai ba za ka ji ya faɗi wannan ba amma lokacin sallah yayi alola yayi sallah to za ka tabbatar masa da mai da imani cewa wannan musulmi ne to shi yasa aka ce wa salatu azamuha بعد شهادتين من أقامها فقد أقام hafaka ومن تركها فقد ترك الدين ولوجوبها خمسة Dan le ga wajibcin sallah akwai sharuɗa guda biyar sai an samu sharuɗa guda biyar su kuna sallan sallah take wa dole al-islam na farko musulunci wanda ba musulmi ba ba dole ne ya yi sallah ba walbuluku balaga wanda bai balaga ba ba dole ne ya yi sallah ba sai dai ana koya wa yara sallah don su taki sun saba da sallah idan ba su saba da sallah ba suka girma to za a ga sun zama manyan mutane amma ba su damu da sallah ba kamar yadda muke ganin manyan mutane a yanzu ba abin da ya dame su wallahi wani babban mutum sai ku zauna da shi sallan azahar da la'asar magariba da ika'i in ba ka ce a ji a yi sallan ba wani ma an ka ce a ji a yi sallan sai ce kai ka je ka yi mana ko babban mutum a cikin musulmi musuluncin ƙarya idan ya shiga gida ne yake hadawa duka hadawan alheri ne Allah kyauta sannan abu na uku wal'aƙalu hankali mahaukaci ba dole ne ya salla ba amma in ya zo masallaci kar ku addabe shi in kun addabe shi zai ba ku sai dai ku bi shi a hankali wartifa'u da mil haidi wan nifas sai kuma daukewan jinin haila da kuma jinin haihuwa wato tsarkin mace kenan idan mace ce sai tana da tsarki idan tana da tsarki to dole ne ta yi sallah ba ku duwar wakacin salati da halattowar lokacin sallah yanzu idan lokacin sallah bai yi ba kai ka ce za ka yi sallah ba zai yi ba yanzu kamar sallah su ba na sai yanzu lokacin sallan yi shagi ya yi eh, kamar garfe takwas ana samu bacewan shafaki wani lokaci bai kaiwan awa daya bai kaiwan awa daya to lokaci kuma yakan kai haka to yanzu shafaki ya bace idan shafaki ya bace kuwa sararin samaniya to lokacin sallan yi shagi ya yi to amma asuba fa tunda bata zo ba bata zama dole a kanka ba hikiman da ke cikin wannan shine duk mutumin da Allah ya karɓi ransa kafin alfijir ya fito to sallan asuba ba ba shi ne ba za a tambaye shi ba amma yana ta shirgan baccinsa bai tashi ba har alfijir ya fito har gari ya waye ko ya yi irin shaka din nan kawai sai ya fito ko ya ji ihu ne sai ya take shi daga bacci sai ya fito yana fitowa kuwa da ake ihun kuwa sai ya afka kansa sai ya kashe shi to in ya je lahira sai Allah ya tuhume shi kwarai da gaske me yasa bai sallah su ba ba me yasa bai yi ba amma ka kai karfe sha biyu kana ca ko ka kai sha biyu kana wasom ko kana facebook ko karfe biyu ko karfe uku kuna hira alfijir ya keto har an yi sallah su ba gari ya fara wayewa kai baka tashi ba ihu ne ya tayar da kai kana fitowa kuma abin ya afka maka ya kashe ka to me yasa sai mutum ya san bayanin don saboda tun da lokacin sallan ya riske shi, duk da kasancewa yana bacci baccin a wani bangare uzuri ne amma wajen wajensa ba uzuri ba ne ya za ko karfe goma ne idan mutum shekaru ba su masa yawa bai lafiyayye ne bai kamata ya kai karfe goma yana hira ba mutumin da rigingimu ba su yi masa yawa ba ya kamata ya kai karfe goma yana hira ba ya kamata yi risharar nan ya kwanta goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar awa takwas shi ne ainihin mafi ko ɗan tsakatsaki tunda suna ce kamar awa tara ya kamata ya ce mutum ya yi bacci amma an kai baccin awa biyar ko shida ka fara gangarawa har lokacin da za ka je asfala tsala safilina nan kuma sai mutum ya yi ta bacci barkatai ya ta bacci barkatai duk inda ya zauna bacci zai yi duk inda ya zauna bacci zai yi baccin ba zai yi nauyi ba shi ba ya jin daɗi shi yana ma Allah Allah ma ya tashin kiyama eh saboda baccin babu daɗi shekaru sun yawa Allah kyauta wannan kenan wa tajibu bi awwalil waqti wujuban wa sa'a sai dai sallah tana wajaba ne a farkon lokacin ta wajibi yalwatacce kun san idan aka ce lokaci ya shiga to sallah ta doro akan kanka amma ba dole ne kai a lokacin ba har zuwa karshen lokacin ta na muktari wasu kuma suka ce har da lokacin lalura sai idan ta zama biya ne tukuni za a tukume ka to amma dai sallah a lokacin muktari ya fi kowanne muhimmanci faman jaha da wujubaha wanda ya jayayyan wajibcin sallah fa aw shay'an min wajibatiha ko wani abu daga cikin wajibai yace bai yadda ba ba wajibi bane aw shay'an min arkanil islamil khamsa ko wani abu daga cikin rukunan musulunci guda biyar wala ya ce huwa kafirin wannan kafiri ne murtaddun wanda ya yi ridda yustatabu thalathata ayyami. za a nemi ya tuba kwanaki uku kwana uku za a ba shi. in ba in ya tuba shi kenan wa illa ba ka ba za a kashe shi a banza tunda yi ridda ya zama kafiri Allah tsare mu wannan ba saboda muhimmancin sallah wa man aqarra bi wujubiha duk wanda ya tabbatar da wajibcin sallah wamtana amin iliha sai yace ba zai aikata ta ba kamar yadda samarin zamani suke yi sun san sallah dole ne a kansu amma ba za su yi bane to eh da waɗansu dattawan ƙauye ko na bariki kaga mutum ya kai shekara 60 amma kuma ba zai sallah ba saboda tsaban barikanci to idan akwai shari'ar musulunci akwai gwamnatin islama in tubira ila an yabka min waqtiha ad-daruri sai ai masa jinkiri har zuwa lokacin sallah na lalura ya rage miqdaru raka'atin kamila gurgudan ai raka'a guda ɗaya rak fa illam yusalli qutila bi sayfi hatta in bai yi ba sai aka kashe shi da takobi a matsayin haji in ga kenan da kowa zai yi sallah eh da duk wanda suke bata lokaci a filin kwallon nan ba za su yi ba in ba haka ba duk girbe su za yi da masu zama a wuraren da suke zama ba sa sallah komin shekarunsu kuma wani abin ta takaici duk wanda aka kashe shi a matsayin irin wannan wai salli alaihi gairu ahlil fadli wa sala sai a samu mutanen da ba su da daraja waɗanda ba a tsammani in sun yi addu'a wato rai za a karba su za su yi masa sallah suwa kenan eh Karkace kawai za a ji a jego amma yanzu a zo masallaci muna karatu a ce to shi kenan ga wani bawan Allah ya rasu da Allah a yi masa sallah ina akwai masallaci ba za ka hau ba suna wani ya gwada ko limamin ranguwa ba zai je ba sai a je a nemi yan hayaniya sai a dan tattaro su a dan tattaro su kuma in ka zo a cikinsu yan hayaniyan za ka samu wani ɗan kintsatse sai ana haɗa limamin ƙwaya-ƙwaya eh, eh, eh masa sallah kawai wannan don a gwada masa wulakanci bayi da daraja hmm. kuma yanzu ka je ka shaye-shaye sai ka samu wani masu yake ya ce kumi komin rawani sai ya buga rawanin iskanci kuma su zo su yi masa sallah bayan sun masa su je su bitine shi sai ka ji ma wani ya zai ya ce ya oga jagorance mu addu'a sai addu'an wani yana ce ba na jin addu'an eh da haka za su yi hayaniya su gama addu'an su tashi wa yudfanu fi musulmi almuslimina amma za a kai shi makabartan musulmi a bizne shi tunda an kashe shi haddi wala yutmatu qabruhu wala wala yutmatu qabruhu eh ba za a shafi kabarin ba me mala yake nufi ba za a shafi kabarin ba. Shi ne ba za a daga shi ko zo ba sai a yi da bultin in kowa ya zo madun ya taka ya wuce ya taka banza ɗi wala yuktalu bil fa'ita amma fa idan sallah ta kubuce cewa mutum bai yi ta ba lokacin ta ya fita to saboda wannan ba a kashe shi don kalkuje saboda zafin aiwatar da shari'a waɗanda lokacin sallah ya wuce musu ku ce za ku kashe su a wannan barnati wa yumaru sabi saboda muhimmancin sallah ana umarni wa yaro biha da yin sallah li sab'i sinin idan yana dan shekara bakwai wa yudrabu ala tarkiha darban ghayra mubarrihin kuma za a dake shi duka ba mai tsanani ba abinda ake nufi da duka ba mai tsanani ba shine wanda ba ya kumbura jiki abinda malamai suka ce kenan ba zai karya ki ba ba zai kumbura maka jiki ba sai dai zai ji a jikinsa to da wani bulala kenan za a yi ya za a yi ba zai kumbura maka jiki ba amma zai ji shi eh? wanda ba zai wajen ƙashi kenan ya akwai dukan da ake yi wanda kowa tafin hannu tafin hannu ma yana ko da ke kaji wani malamin islamiyya ne ya ce tafin hannu da ku ta dukan mana yaya to irin wannan kaje na ka samu yaro wanda hannunsa lafalafo ne ana dukan sa da bulala sai ga ya fashe eh, amma dai wanda suka kwana biyu su sun san yadda za a yi ladabi wa yaro a yi masa bulala ba tare da an cutar da shi an ce akwai wani ya ba da yaro sa karantar da shi kawai da ya zai zama malamin yana jibgarsa da ce dama annabi ya riga ya faɗa irin waɗannan malaman islamiyya ba za su shiga aljanna ba irin waɗannan mamukuntan malaman makaranta ba za su shiga aljanna ba kawai ya kirkiro hadisi a lokacin Allah yauda wa yudrabu ala tarkiha darban ghayra mubarrihin wato za a da keki. idan ya bar sallah duka ba mai tsanani ba idza balaga ashara na idan ya kai shekaru goma shine waɗansu masu tarbiyya suke cewa wannan aikin mata ne idan mata za su iya to su ya kamata su wata. domin lokacin da yaro ke shekara bakwai yana shekara goma yana tare da iyayensa mata yana tare da iyayensa mata amma kuma sai ka ga su ba sa kula ba kuma lokacin sallan ba za su tashi su yi sallan ba yasa yaran kuma ba za su tashi ba in an yi sa'a ne za ka zo ka wulka sai ka ce to kowa ya alwala ku biyo ni to ana musu haka ana musu haka har su saba amma kai zai ka je kai sallan ka dawo matan suna zaune suna rabon abinci ko suna taji ba ka suke yi ba tun da an ce daga cikin gida ba za su bi liman ba amma mun mun tashi mun samu iyayenmu daga cikin gida musamman lokacin fito wanda lafika ya fito daga cikin gida iyayenmu mata suna bin liman shi yasa suna jin ana ta da ikama to duk abin da suke yi za su kinta su je su yi alula su zo su bi ba sai ga dole kowa ya yi sallah a lokacin in baka yi sallah ba ma me za ka yi duk da kasancewa mata su bi liman daga cikin gida wannan kuskure ne amma farkon fitowar lafika da aka sa a masallaci abin da ke yi kuma hakan ya taimaka ya taimaka amma yanzu za a gama kiran sallan kaka gaba ne suna ji eh, kuna ji da matan cikin gida nake yi suna ji amma ba za su yi sallah ba kuskure ne saboda yaranku suna koyon ɗabi'a wanda yake ba ta dace ba wannan kenan sai faslun fasalin da zai mana bayanin sallolin farillai da kuma yadda yake aiwatar da su darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh